وكل kullu في النار nar هكا haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkan mu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar litinin 21 ne ko da biyu 22 ga watan jumada saniya hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1430 wanda kuma ya zo daidai da 15 ga watan shida miladiya ta dubu biyu da tara a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu cikin littafi mai suna ka'idatun jalila fit tawassul wal wasila wallafar taqiyuddin abul abbas ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya al-harrani ad-dimashqi wanda ya bar duniya hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da shekara 728 wannan kuma shi ne darasin mu na nawa na saba'in da bakwai za mu tashi inda malam yake cewa wa ra'aytu fi fatawal faqih abi muhammad ibn abd salam قال لا يجوز أن يتوسل إلى الله بأحد من خلقه إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم إن صح حديث الأعمى فإنه فلم يعرف صحته وقد تقدم أن هذا الحديث لا يدل إلا على التوسل بدعائه ليس من باب الإقسام بالمخلوق على الله تعالى ولا من باب السؤال بذات الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم والذين يتوسلون بذاته لقبول الدعاء عدلوا عما أمروا به وشرع لهم وهو من أنفع الأمور لهم إلى ما ليس كذلك فإن الصلاة عليه من أعظم الوسائل التي بها يستجاب الدعاء وقد أمر الله بها من ذا ديه إنذا مالا يكي شوى ورأيت في فتاوى الفقيه أبي محمد ابن عبد السلام ناغني أتكن فتاوى فتوي نمال من فكه إن أبو محمد عبد آآ آه، آآ آه، ابن عبد السلام سننش عز الدين أبو محمد عبد العزيز ابن عبد السلام wanda ya fi shahara da ibnu abdussalam mala ibnu taymiya yake cewa na gani a cikin fatoyinsa yana cewa la yajuzu an yutawassala ila Allah bi ahadin min khalqihi bai halatta a yi tawassuli zuwa ga Allah da wani daga cikin halittunsa ba illa bi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam face da manzo sallallahu alaihi wa sallama yace in saha hadithul a'ma idan hadisin makahon nan ya inganta falam yu'raf sihhatuhu domin ba a san ingancinsa ba wato ba a tantance ingancinsa ba shine ma yake cewa wa qad taqaddama anna hadha alhadith la yadullu illa ala at-tawassul bi du'a'ihi bayani fadadadde ya gabata cewa wannan hadisi baya nuna wani abu face yin tawassuli da addu'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda kuma wannan ba shine mahallin nizai ba ba shine mahallin jayayya ba tsakanin ahlus sunna da abokan husumansu mahallin jayayya shine tawassuli da zati ko kuma rantsuwa da wani Allah ga Allah madaukakin sarki wanda kuma shi hadisul a'ma baya nuna haka ta kowane bangare dukkan kalmomi da lafuzza da suka zo cikin hadisul a'ma abinda suke nunawa shine tawassuli da addu'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda shi kansa mutumin na farko tasowa waye daga gidansa ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama da tawassuli da zaki ne ba sai ya taso ba da yana gidansa ma zai iya yi sai da ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma da ya zo sai ce ya rasulullahi ud'u li yi mun addu'a kaga kalmar addu'a nan ma ta fito sannan manzo sallallahu alaihi wasallam yace in shi'ta da'awtu laka wa in shi'ta sabarta in ka ga dama kana so in maka addu'a kana so kuma ka yi haƙuri ka nan ma kalmar addu'a ta fito sai mutumin ne ce bal ina dai so ka yi addu'a ga addu'a ta kuma fitowa da haka duk lafuzan suna kai kawo ne akan kalmar addu'a wanda kuwa wannan tawassuli da addu'a ba shine abin da ake jayayya da ainihin takaddama a kansa ba sannan kuma ƙarshen hadisin Allahumma fa shafi'u fiya ya ubangiji ka karbi addu'ar ta gaba da ni fa shafi'uhu fiyya kaga wannan duk kalmomi ne suke nuna tawassuli ne da addu'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda shi ne abin da sahabbai suka rika yi a rayuwarsu laifa min babil ihsan bil makhluq ala Allah ta'ala wannan baya daga cikin rantsuwa da wani mahaluki a rantse da wani mahaluki ga Allah ta'ala ce ya Allah na rantse maka da wani sai ka yi min kaza wala min babu su'ali bi zatin rasul kuma baya daga cikin addu'a ko roƙo da zatin manzo sallallahu alaihi wa sallama kama kaddama kamar yadda bayanin wannan biya gabata wanda zai da ya tawassuluna bi yi li qabuli du'a'i waɗanda suke yin tawassuli da zatin manzo sallallahu alaihi wa sallama domin a karba musu addu'ar su adalu amma umuru bihi sun karkace sun bar abin da aka umarce su da shi wa shuri'a lahum aka shar'anta musu su yi wa huwa min anfa'il umuri wanda kuma wannan abin da aka shar'anta musu shine mafi amfanin al'amura gare su ila ma laisa kazalika sun karkata zuwa ga abin da bai kai wanda wato abin da ba shine aka shar'anta musu ba ba kuma shine mai amfani gare su ba wanda abin da aka shar'anta musu shine su yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yayin da suke addu'a ko yayin da za su yi addu'a amma ba shar'anta musu cewa su yi tawassuli da zati ba fa inna salata alaihi min a'zamil wasa'il yawa manzo sallallahu alaihi wa sallama salati yana ɗaya daga cikin manya manyan hanyoyi ko tsanannuka allati biha yustajabu du'a wanda ta hanyar su ake ansa addu'ar mai addu'a wa kad amara Allah biha kuma Allah ya yi umarni da ayi nan salatin saboda haka salati yana daga cikin abubuwan da ke jawowa a ansa addu'ar bawa was salatu alaihi fi du'a والصلاة عليه في الدعاء هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع يوى ما أيكي صلى الله عليه وسلم ثلاثي يا عند متوهكي الدعاء يفارى دا ثلاثي كو يرفي دا ثلاثي شين أبند القرآن دا سنة دا إجماع الأمة ينون هلسنسا قال الله تعالى الله مأوكتين سركينا شوى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما lalle Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ku waɗanda suka yi imani ku yi salati ga annabi sannan ku gaishe shi ku yi masa sallama sallama mai yawa wa fi sahihi anhu ya tabbata a cikin sahih muslim daga annabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala shi manzo sallallahu alaihi wasallama yace man salla alayya marratan sallallahu alaihi ashara wanda duk ya mun salati sau ɗaya tak ubangiji zai masa sau goma وعن فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه ثم ليصلي على النبي ثم ليدعو بعده بما شاء رواه احمد وابو داود وهذا لفظه والترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث صحيح انكر اولى فضالة ابن عبيد صحاب منذ صلى الله عليه وآله وسلم قال يتي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وترانا معك صلى الله عليه وسلم يا جوان متن yad'u fi salatihi mutumin nan yana addu'a cikin sallarsa lam yuhmidillah bai fara da godiya ga Allah a cikin addu'ar tasa ba wa lam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam sannan bai biyanta da yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam salati ba bai fara da yi wa Allah kirari ba sannan bai yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam salati ba a cikin addu'ar tashi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace wannan mutum yayi gaggawa yayi gaggawa ko kace ajjala hada ya ya gaggauto da addu'ar ya kamata ya fara da godewa Allah da yi wa annabi salati ba ya fara da yi wa da addu'a ba sai ce sun da'ahu sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan mutum fa qala lahu aw da ghairihi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wannan mutum ko ya ce ma waninsa idza salla ahadukum falyabda bihamdi rabbih idan ɗayanku idan ɗayanku yayi sallah zai yi addu'a to ya fara gode wa ubangijinsa thumma yusalli ala nabi sannan yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati thumma yad'u da bima sha sannan yayi addu'a ya roki abin da ya so daga baya haka wato wannan ita ce wato ne tsanin da aka sha'antawa mutum yayi tawassuli da shi yayi tawassuli da ya yi wa manzo sallallahu alaihi salati bayan ya gode wa Allah sai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati wa fi sahih muslim an abdullah ibn amr ibn al-as ya tabbata a cikin sahih muslim hadisin abdullah dan amr dan as annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza sami'tumul mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqul idan kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah ko ku mai maimaita abin da yake faɗa ثم صلوا علي sannan ku yi min salati fa inna man salla alayya salatan wanda ya mun salati guda daya sallallahu biha sallallahu alaihi biha ubangiji shi kuma zai masa salati goma a madadin nashi ɗaya. ثم صل الله عليه الوسيله سنن فروقا من متين لنا وسيله فانها منزله في الجنه وان وسيله من متين اجل الجنه لا تنبغي illa لعبد من عباد الله matsayin da bai dace wani ya same shi ba sai wani bawa daga bayan Allah wa arju an ana huwa fata na in zama ni ne wannan bawan da zan dace da wannan matsayin na gidan aljanna kamar sa Allah wa wasila wanda duk ya roƙa mun Allah ya bani wannan matsayi na wasila hallat lahu shafa'a shafa'a ta to na ranar gobe kiyama ya tabbata gare shi kaga wannan shine abu mai amfani da aka umarci mutane da shi shine su yi wa annabi salati yayin da suke addu'a su yi wa annabi salati yayin da suka ji kiran sallah wannan duk wani abu ne wanda za su amfana da shi a duniya za su amfana da shi a lahira ya tabbata a cikin hadisin tirmidhi da kyakkyawar salsala sanadinsa hasan ne tirmidhi kuma ya sa shi daga abdullahi dan mas'ud yake cewa na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallama mun yi sallah da abubakar da umar yayin da na zauna ba da bada'tu bisana'i ala Allah sai na fara wato da ya zauna zai addu'a sai ya fara yin wa Allah kirari sun ma bi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam sannan na biyan ta da yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati sun ma da autu da nafsi abdullahi dan masuri ce sannan na yi wa kai na addu'a fa qala annabi sallallahu alaihi da manzo sallallahu alaihi ya ji abinda dai sai yace sal tawfa sal tawfa ka roƙa za a baka ka roƙa za a baka to in kana so an ta addu'ar ka to irin wannan ka bude da yawa Allah kirari sannan ka kawo salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam gabanin ka ambaci bukatarka idan kai haka to za ka samu biyan bukatarka insha Allah wannan shine abu mafi amfani da aka umarci mutane da shi amma sai suka kyale suka koma ga wani abin da ba shi aka umarce su da shi ba ibn qayyim eh, ibn qayyim al-juziyya a cikin littafin sa jala'ul afham eh, fi salati was salam ala muhammadin khairil anam ya faɗi matakai guda uku a wannan ababin yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati da gode wa Allah shi na farko ko dai ka fara da farkon addu'arka sannan ka rufe da shi ka fara yin salati a farko sannan ka rufe ko ka fara a farko ka yi a tsakiya sannan kuma ka yi a ƙarshe ko kuma ka fara a farko ka ambaci buƙatar ka a tsakiya sannan ka rufe da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda kai yayi wato ko dai ka fara da salati sannan kuma ka ainihin a ah, kare da ka fara da salati ka ka fara da salati sannan kuma abin nan ka fara da godiya ga Allah sannan ka yi salati sannan kuma ka ambaci bukatarka ko ka fara da salati sannan ka tsakiya ma ka yi salati sannan kuma karshe ma ka yi ko kuma ka fara da salati tsakiya ka yi addu'a karshe ka rufe da salati duk wanda ka yi ya tabbata a sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wa fi sunan abi dawud wa an-nasa'i anhu anna rajulan qala ya rasulullah innal mu'adhdhinina yafdulunana فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فلتعطى a cikin sunan abi dawo da sunan nasa'i wani mutum ya ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ma'aikin Allah masu kiran sallah sun yi mana fintinkau sun wuce mu a falala fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kul kama yaquluna ku rika faɗar irin abin da suke fada wato in kuna so ku daidaita da su yayin da suka ce Allahu akbar Allahu akbar ku ma ku fada yayin da suka ce ashhadu an la ilaha illallah ku ma ku fada ku maimaita abin da suka fada fa idan tahaita idan ka gama kiran sallah sal tu'ta to sai ka roƙa a baka wancan hadisi na baya ya nuna mana yadda za ka yi roƙon sai ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ka roƙa masa wasila اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة ها أه؟ والدرجة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك يا الله to in kai haka ka roƙa wa annabi sallallahu alaihi wasallam wasila din da yace in kuma kai haka ka cancanci ceton manzo sallallahu alaihi wasallam ranar gobe kiyama sannan kuma da gaba kai addu'a ka roƙi Allah dukkan bukatunka kaga ka gabatar da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ka roƙa masa wasila sannan kuma ka roƙi abinda kai kake da bukatar sana alkhairi sannan kuma za ka cancanci faɗar manzo sallallahu alaihi wasallam da yake sal tu'ba ka roƙa za a baka abin da ka roƙa wa fil musnad ya zo a cikin littafin musnad hadisin jabir salsalar ta mai rauni ce yace man qala hina yunadi al munadi allahumma rabb hadhihi ad-da'wati al-qa'ima was-salati an-nafi'a صل على محمد وارض عنه رضا لا سخط به لا سخط بعده استجاب الله له دعوته wannan da inganta ba yana cewa wanda ya faɗa yayin da yake ya ji kiran sallah ya ce Allahumma rabba hadhihi da'watil qa'ima ya ubangiji ya Allah ubangijin wannan kira da aka yi wanda yake tsaye kira ne wanda yake tsaye wasu salatin nafi'a da wannan sallar da za a tayar mai amfani kai salati ga Muhammad sallallahu alaihi wasallama kai yarda da shi yarda da babu hushi bayan ta har abada ubangiji zai ansa masa addu'arsa wannan bai inganta ba abin da ya inganta shine abin da muka faɗa shine ya tabbata a cikin sahihaini وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن حديث ليس فيه دقى أنس بن مالك يأتي معك صلى الله عليه وسلم يأتي الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة ba a mayar da addu'a yayin da aka yi ta tsakanin kiran sallah da ikama bayan an yi kiran sallah kafin ayi ikama idan mutum ya addu'a a wannan lokacin ba a mayar mata da addu'arsa ma'ana ba a kin karɓar addu'arsa kuma kun san nau'ukan karɓar addu'a wato karɓar addu'a ba shine ko da yaushe abinda ka roƙa din ka ganshi ya hasala ba ba wai wannan shine ko da yaushe ake nufi da karɓar addu'a ba karɓar addu'a ko dai ka samu abinda ka roƙa din ka roƙi Allah ya baka abu kaza kuma ya baka wannan karɓar addu'a ce babu shakka ko kuma wato ubangiji ya kaɗe maka wani bala'i a madadin wannan addu'a bai baka ba amma kuma sai ya kaɗe maka wani bala'i babba wanda sai ka gwammace a kaɗe maka shi sama da a baka abin da ka roƙa wato akwai abin da yake ubangiji ya riga ya gudanar da shi a cikin kaddararsa ba dan ka yi wannan addu'ar ba to zai iya faruwa gare ka yayin da kai wannan addu'a kace ya ubangiji ba ni kaza biya mun bukata ta iri kaza ta ce to da akwai wani bala'i da zai sauka gare ka dalilin wannan addu'a madadin a baka abin da ka roƙa an janye maka wannan bala'i to kaga wannan karɓar addu'a ce babu shakka sai dai bawa ba zai ji wannan ba zai san da wannan ba sai ya rika ganin kamar ya roƙa ya roƙa ya roƙa ba a bashi ba ba zai gane wannan ba tunda shi bai san bala'in gashi nan ya taho ba da ya gan shi ya tunkaro shi gadan gadan aka ce to ka janye addu'a ko ka bala'in nan ya hau kanka dan hudu zai janye roƙon da yayi ce ya ubangiji na fasa to ko kuma ubangiji ya aje masa wannan abin da ya roƙa din ba za a bashi a nan duniya ba amma a lahira zai samu ladan wannan abin saboda ka lokacin da kowa yake buƙatar lada ko ya yake domin a ɗora a mizaninsa domin mizaninsa ya rinjaye to a wannan lokacin sai a ce to a lokaci kaza da kaza da kaza da kaza da kaza duk kayi ta addu'o'i ka ji shuru to addu'o'in ka fa ba wai sun mula bane a'a ga sunan tili sai a kwaso tilin lada kawai kaga gana ta zuba ma a cikin mizanin ka kaga ashe dai addu'ar mumini ba ta faduwa kasa to addu'a tsakanin kiran sallah da iqama kamar yanda wancan hadisi na baya yake nunawa ga yadda za ka yi bayan ka je mai kiran sallah yana kiran sallah ka maimaita abin da yake faɗa ka bi shi a baya don abin da ya faɗa ka maimaita sannan ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma ka roƙa masa wasila sannan kuma ka yi addu'a to babu shakka idan kai haka ka zo da sura wato kamannin addu'a cikin kamala yadda ya kamata a ce ka yi ta haka ka yi ta to in kai tsakanin kiran sallah da ikama babu shakka wannan lokaci ne da ake karɓar addu'a وعن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء قلما ترد على داء دعوته عند حصول النداء والصف في سبيل الله رواه أبو داود وأن حديث سهل بن سعد yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce sa'ata ne lokuta guda biyu tuftahu fihi ma abwabu sama ana bude kofofin sama a cikin waɗannan lokuta biyu kalla ma turaddu ala da'in wata da wuya a mayar wa da mai addu'a addu'arsa inda fasulin nida lokacin da aka yi kiran sallah bayan gama kiran sallah lokaci ne da ake karba addu'a ana buɗe kofofin sama domin addu'ar bayan Allah ta samu wucewa Wasu fi sabilillah da lokacin da aka yi sahu za a fara wato taho mu gama da makiya Allah to wannan lokaci ma Allah madaukakin sarki na karɓar addu'a wannan lafazin a cikin muwatta yake daga sahal ibn sa'ad amma mawquf amma ya tabbata a cikin sunan abi dawud da kikkiawar salsala yake cewa fintani la turaddani aw qalla ma turaddani inda nida'i wa inda al-ba'si hina yalhamu ba'dhum ba'dha wato addu'o'i guda biyu ba a mayar da su wato ba a kin karɓar su ko kuma da wuya ne a ki karɓar su lokacin kiran sallah da lokacin yaƙi yayin da sashi sashin mayaka ya rukuma da sashi wato suka rukume suka kama fada a wannan lokaci lokaci ne na ansa addu'a eh? a'a ba da ta bai ikama ba an ce bainal azani wal ikama wani sai an tada ikama sannan kuma sai kama addu'a ina an baka a baya وفي المسند بتأتي بين الإقامة والتكبير وتكبيرة الإهرام بقى وفي المسند والترمذي وغيرهما عن الطفيل ابن أبي بن كعب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاءت الموت بما فيه قال أبي قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي قال ما شئت قلت الربع قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قال النصف قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قلت الثلثين قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قلت أجعل لك صلاتي كلها قال إذا يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك وفي لفظ إذا تكفى همك ويغفر ذنبك التكن مسند لإمام أحمد ده ترمزي السنن آه، جامع الترمزي وغيرهما ده وصل التفن بند ناسه كما مستدرك حاكم عن الطفيل بن أبي بن كعب أنكر أولى ده الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه ده جبابنت أبي بن كعب الله تعالى ما يرداه kana ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo sallallahu ya kasance idan zahaba rubu'ul layli idan rubu'in dare ya tafi wato kaso ɗaya bisa hudu na dare ya shuɗe kama ya tashi faƙala sai ya ce ya ayyuhan ya ku mutane ukurullah ku ambaci Allah ku tuna Allah ja'atir rajifa mai girgizawa ta zo har rajifa mai biyarta na tana biyarta wato alkiyama ta matso tashi tashin da kabari ya matso ko arrajifa mai girgizawar ita ce mutuwa ta zo tasba'u arrajifa ita ce alkiyama Ja al-mautu bima fihi mutuwa ta zo da abin da mutuwar ta kunsa na tashin hankali da ban tsoro kana ubayyu sai ubayyu yace qultu nace ya rasulullah inni uksiru salata alayka ya rasulullah ina yi maka salati ina yawanta maka salati fa kam aj'alu laka min salati a cikin addu'a ta da nake yi kaso nawa zan sa maka kaso nawa zan ware maka na lokacin addu'a ta wato ina yawan yi maka salati idan na zo addu'a kaso nawa zan ware maka na lokacin yin addu'a ta kala sai manzo ce ma shi ita ka ware min gwargwadon abin da ka ga dama قلت الربع يا رسول الله النار مكة عيبتة هدنا لوكة أبدأتا إن يمك ثلاثة أسكي قال ما شئت أنت يدك كسوف وإن زدت فهو خير لك إن كتارا تشي في مكة الخير قلت النفس يا رسول الإنسان مكة ربع لوكة لك منا قال ما شئت أنت يدك كسوف وإن زدت فهو خير لك أما فإن كتارا تشي في مكة الخير قال قلت الثلثين تنبذك سوبيس بس أخو in ba ka kaso biyu bisa uku na lokacin addu'ata Kala ma shi'ta ce yadda ka ga dama dai wa in zitta fa huwa khairun laka in ka kara shi yafi maka alkhairi qultu aj'alu laka salati kullaha zan sanya lokacin addu'a ta gaba ɗaya zama naka ne wato gaba ɗaya zai zan kai nake wa salati zan haƙura ni da tawa addu'ar in yi kai maka salati Kala sai ba ake ce idan in kuwa kai haka yafika Allah ma ahammaka min amr dunyaka wa akhiratika ubangiji zai isar maka da abin yake damunka na al'amarin duniya kada lahirarka ubangiji zai isar maka wa fi lafzin a wani lafazi idan tukfa hammuk in kuwa har haka ne to za a isar maka abin da duk yake damunka wa yukfaru zambuk kuma za a maka malam ibnu ya yace wa qawlus aj'alu laka min salati fadar wannan sahabi mai tambaya kam aj'alu laka min salati da yace kam aj'alu laka min salati salati din ne yana nufin min du'a'i domin as-salatu fil lugha tana nufin addu'a fa inna salata fil hiya dua zaka ce addu'a as-sala ana nufin addu'a kamar yadda Allah ya ce wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wa salli alaihim kai musu addu'a inna salataka sakanun lahum lalle addu'ar ka nutsuwa ce gare su wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala ali abi awfa manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yayin da abu abu awfa ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn awfa ya kawo sadaka sa manzo sallallahu alaihi wasallama zakkarsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salli ala ali ali ya Allah salati <coughs> ga iyalan abu aufa abdullahi ya shiga da sauran danginsa wa qalat imra'atun wata mata ta cewa wa manzo sallallahu alaihi wasallama salli alayya ya rasulullahi wa ala zawji ya manzon Allah kai mun addu'a ni da ni da mijina fa qala sallallahu wa waɗanda suke ganin halaccin yi wa wani salati ba annabi ba ko ba annabawa ba sun yi hujja da wannan hadisi da hadisin da yake gabansa Allahumma salli ala ali abi aufa da kuma sallallahu alaika alaiki wa ala zaujiki suka ce wannan yana nuna a halaccin yin salati ga wani ga wani wanda ba annabi ba domin gashi annabi ya yi wa abdullahi ibn abi aufa shi da iyalan gidansu gaba ɗaya salati ya yi wa wannan mata ita da mijinta salati kare kenan ya nuna wanda ba annabi ba shi ma za a iya yi masa salati ce Allahumma salli ala fulan ko Allahumma salli ala fulan amma wasu daga cikin malamai da dama suka ce akwai bambanci salat mu nan matsalar da ake magana shin mu da aka wajabta mana yi wa manzo sallallahu alaihi wa sallam salati wanda salatin annabi ya zama haƙƙin sa ne akan mu yi masa salati haƙƙinsa ne a kanmu shin za mu sanya wani ya yi tarayya da shi cikin wannan haƙƙin ko kuwa a'a kaga akwai bambanci tsakanin shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da bai zama haƙƙi ne a kansa ya yi wani salati ba wajibi ne akan annabi ya maka salati wajibi ne amma kai haƙƙin manzo ne sallallahu alaihi wasallama akan ka ka yi masa salati za ka yayin da kai masa salati wani bangare ne na haƙoƙin annabi sallallahu alaihi wasallam ka ba shi shi kuma a yayin da zai maka salati wannan wata wata baiwa ce ko wani ihsani ne shi ta bangaren sai maka ba wai ya zama masa wajibi ba to kaga ashe matsalar biyu ce iyasta salatin mu ga annabi sallallahu alaihi sallama da kuma salatin sa gare mu akwai bambanci da haka shi annabi sallallahu alaihi salatinsa ga ɗaiɗaikun al'ummarsa falala ce da ihsani ta ɓangarensa mu kuma salatinmu da muke yi masa haƙƙinsa ne akan mu mu yi masa salati to ana maganar cewa haƙƙin nan nashi da yake da shi a mu, za mu ɓangara wa wani samawar nan haƙƙin ko kuwa a'a to kada akwai matsalar ta sha bambam saboda haka shi manzo sallallahu alaihi wasallama falalarsa ce isanin sani ya ce salli ala fulan salli ala fulan amma kai ina ka samu damar cewa kai ma za ka iya ma wani da wani da wani salati bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to shi yasa suka ce wannan ya fita daga mahallin nida wannan ya fita daga mahallin nida ko a ce mala'ika ya yi wa muminai salati kaga wannan ma ya fita daga muhallin niza domin irin abin da aka kallafa wa mala'ika na ayyuka ba irin sa ne kai aka kallafa maka ba ibadarsa daban taka daban irin yadda ubangiji ya dora masa aikace aikace da farillai kai ba aka ɗora dora maka ba saboda haka kaga ba za ka yi kiyasin mala'iku ko kai kiyasin mutane akan mala'iku ba kamar yadda ba za ka yi kiyasin haƙƙin wani ba akan haƙƙin manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama saboda haka suka ce wannan da ire-iren wannan inda annabi zai yi ma wani ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun al'umma ta salati ya fita daga mahallin niza mahallin niza wani daga cikin al'umma ya yi ma wani ba annabi ya yi ma wani ba an gane ko ba maganar kususiya ake yi ba maganar shi a gurinsa ba wajibi ba ne ya yi ko ya wani daga cikin al'ummarsa ganin damarsa ne amma sai a salatin da kake masa wajibi ne to shin za a kiyasta abin da ya zama wajibi a kanka ka yi masa shin za a kiyasta wani ma a cikin wannan aikin nata ko ba za a kiyasta wani ba shi da ake akwai bambanci a nan da haka mahallin da za ma ba su haɗu ba ba wannan ita ce matsalar da ake tattaunawa ba ana yi ma wani annabi sallallahu alaihi wasallama salati kamar alayensa da matansa da zurriyarsa amma taba'an tare da fadarsa ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali muhammadin ko ala azwaji Muhammadin ko wa ala zurriyatihi duk wannan ya halatta sannan ya halatta ka yi wa ɗaiɗaikunsu salati alayensa da matansa da zurriyarsa amma bai halatta ka keɓance wasu da yi musu salati daban da wasu a da ne aka sha bamban da ahlus sunna da kuma arrafida bakar shi'a shi'ar rafida shi'a ta yan tawaye ta yan ba mu yarda da sahabbai ba su a kaga ba su yadda su yi wa kowa salati ba sai waɗannan limaman da suka ware suka ce su kaɗai ne limamai amma kowa ne za su ce alaihi salam ba ko alaihi salatu wassalam saboda aka ware wasu banda wasu wannan shi yake nuna maka wannan aiki ya zama take ne ya zama wani alama ce adireshi ne na dan bid'a duk abin da ya zama wani adireshi ne na dan bid'a malaman gabata suna cewa bai halatta kai koyi da su a cikinsa ba bai halatta kai koyi da su a cikin dukkan wani abin da ya zama adireshi ne nasu ba kamar kalmar karrama Allah wajhahu karrama Allah wa shahuda ake gaya wa sayyidina Ali yayin da aka ambato sunan shi waɗanda suke suka ware shi suke yi masa wannan kiranin ba sa yi wa Abubakar wannan kirarin ba sa yi wa Umar da da Uthman ba sa yi wa sauran sahabbai suna cewa saboda wai shi bai taɓa yin sujada ga gunki ba shi yasa suka ware shi suka ce karrama Allah wajhahu ubangiji ya karrama fuskarsa to sauran fa ka a karrama fuskarsu sannan kuma idan ka ce abubakar da umar da usman sun taɓa yi wa gunki jira shi yasa ba za ka yi musu ba kamar anan kana tuhumar su da wani abin da ya kasance kafin musulunci wanda kuma al-islam ya jubu ba kullu musulunci na warware duk abin da ya wace yana goge duk abin da ya gabace shi duk abin da ya gabace shi abin da duk aka yi shi a jahiliya ba mutum ya musulunta to duk musulunci ya saka wannan kai ka zo ka ci gaba da ganin mutum da wannan laifin ka gaba da shakka kana yi wa Allah shi shige a cikin lamarinsa ubangiji ce ya yafe kai kuma ka zo kana ganin a'a akwai dan sauran sauran wani abin kamun a cikin wannan ka gaba da shakka Allah kake yi wa shagaba bayan wannan kuma ai a cikin sahabbai akwai da dama waɗanda ma a musulunci aka fi su ba su ma halarci jahiliyar ba ballanta dama har su je a je da su su yi sujjadar to ko dan menene ba za ka ce karrama Allah wajen hukun ba cikin sahabbai akwai wadanda aka haifa a cikin musulunci irin sa Abdullahi bin Zubair su a ba musuluncin aka haife su Aisha ce ita tun da ta yayo na ta samu iyayenta musulmi ne ta samu babanta Abubakar da ba babarsa musulmi ne kaga ita cikin musuluncin ma ta yi wayo to dan da in suka faɗa Aisha ba za su ce karrama Allah wajhaha ba amma saboda suna jin haushinta ta da su faɗa ba to in dai har saboda rashin yi wa su jira ne a jahiliya yasa ka ce wa sayyidina ali karramallahu wajhahu ya kamata aisha ba ka faɗa masa haka ba amma ba sa haka wanda zai nuna maka abin san rai ne ba wai wata hujja ba ce shi yasa baya daga cikin aikin magabata ware sayyidina ali a ce da shi sarramallahu wajhahu Abin da za ka gaya wa abubakar radiyallahu ta'ala anhu umar radiyallahu ta'ala anhu usman radiyallahu ta'ala anhu haka ya kamata ka gaya wa sayyidina ali da ce radiyallahu ta'ala anhu shi yasa daga baya ya zama shi'arin ahlus sunna idan suka faɗi manzo sallallahu alaihi wa sallama su ce sallallahu alaihi wa sallama idan suka faɗi sahabi su ce radiyallahu anhu wani sahabi kuma tun daga kan tabi'ai har zuwa yanzu su ce rahimahullah wannan shine shi'ari na ahlus sunna wato ba sa daukan wannan kalma ta radiyallahu ta'ala anhu ko da yaushe suka faɗi wani malami su faɗa masa haka ta yiwu a fige wani lokaci ka faɗi wani ka ce radiyallahu anhu a fige cikin tabi'ai cikin manya-manyan tabi'ai amma ya zama shi'ari ya zama shi ne shi duk sanda malamin nan ka ambace sai ka zaya masa da zai lawa wannan baya daga cikin shari'a ta magabata ari ne na dan bid'a malam yace wa hada ghayatu ma haka ne ko fa sai masu maqsudu sa'ili sai ya zan da shi mai tambaya ubay nuka a kenan maqsudin tambayarsa yana cewa ne ya rasulullah inna li du'an ad'u bihi ya rasulullah ina da wata addu'a ta musamman da nake yi astajlibu bihi alkhaira wa astadfi'u bihi alsharra addu'ar da nake jawo nake jawo alkhairi gare ni wato nake roƙon alkhairi ga kaina wa astadfi'u bihi sharra nake ije wa kaina nake neman Allah ya ije mun sharri fa kam aj'alu laka min addu'a to cikin wannan addu'a kaso nawa zan ware maka qala ma shi ita manzo sallallahu alaihi ce yadda ka ga dama falamman manta ila kauli yayin da har ya kai ga fadar shi nan mai magana shine ubai ya ce ubay yace aj'alu ka salati kullaha zan sanya addu'ar gaba ɗaya ta zama taka ce qala lahu idan tukfa hammuka wa yughfaru dhanbuka yace to tunda haka ne kuwa za a isar maka da duk abin da yake ka sannan kuma za a gafarta maka zunubanka وفي الرواية الأخرى إذا يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك أو رواية هو أدير رواية من زوجتي إنكو هكني وبنجي الله zai isar maka da duk abinda yake damunka na al'amarin duniya kada lahirarka wa hadha ghayatu ma yad'u bihi al-insan min jalb al-khairat wa daf' al kaga ko shine kololuwar abin da dan adam yake roko wajen jawo wa kansa alkhairi ko ije wa kansa cuta kololuwar abin da yake duk abin da zai dame shi a duniya Allah ya kawo masa ba shine kololuwa ba shine karshe shine karshe dai abin da duk zai dame ka ubangiji ya ije maka abin da duk rashin sa zai dame ka ubangiji ya baka shi to in ka sanya min salatin da zaka yi zan addu'ar gaba ɗaya ka bar ta kai ta min salati to duk abin da zai dame ka a duniya da lahira ubangiji zai isa maka shi kaga damuwan nan ko dai damuwa ta kana son wani abu yanzu ka da shi ubangiji zai baka ko damuwa ta wani abin da yake tare da kai kana son karabu da shi rashin lafiya ko talauci ko wani abu kana son ubangiji ya baka da shi Ka dai damuwa ce duk wannan to ubangiji zai zai yayi maka wannan sai kuma damuwa ka ta lahira ka ga cewa ka samu shiga aljanna to ubangiji biya ikon maka da wannan fa inna du'a fi tahsilil maqlub wan difa'ul marhub domin addu'a dai abinda ake kokari ake kokarin noma a cikin addu'a shine samar da abin da ake so ake nema ko kuma iji abin da ake tsoro kama su da zalika fi mawadihi kamar da yadda aka yi bayanin wannan daki daki a mahallinsa mana ce wa qad zakara ulama al-islam wa a'immatu ad-din al-ad'iyah ash wa a'radu an al-ad'iyah al-bid'iyyah zalika اتباع ذلك والمراتب في هذا الباب ثلاث mala yace malamai na musulunci da limamai na wannan addini sun ambaci addu'o'i da shari'a ta yarda da su sun kuma watsar da dukkan wata addu'a ta bid'a don haka wajibi ne ko ya kamata mutum ya bi wannan yace matakai a wannan babi guda uku ne ihdaha mataki na farko an uwa ghayra Allah wa huwa mayyitun aw ghaib sawa'un kana min al-anbiya'i was-salihin aw ghayrihim fa yaqulu يا سيدي فلان أغثني أو أنا أستجير بك أو أستغيث بك أو انشرني على عدوي وأعظم من ذلك أن يقول اغفر لي وتب علي كما يفعله طائفة من الجهال المشركين وأعظم من ذلك أن يسجد لقبره ويصلي عليه ويصلي إليه ويرى الصلاة إليه أفضل من استقبال القبلة حتى يقول بعضهم هذه قبلة الخواص والكعبة قبلة العوام وأعظم من ذلك أن يرى السفر إليه من جنس الحج حتى يقول إن السفر إليه مرات يعدل حجا وغلاتهم يقولون الزيارة إليه مرة أفضل من حج البيت مرات عدة مرات متعددة ونحو ذلك فهذا شرك بهم wa in kana yaqau kathirun min an-nas fi ba'd mataki na farko na irin addu'o'i waɗanda malamai suka yi bayani a wannan babi ihdaha mataki na farko an yad'u ghayra Allah mutum ya rika roƙon wani Allah ya rika addu'a amma wani Allah yake roƙo ba Allah ba wa huwa mayyitun aw ghaib wannan da yake roƙo din ko dai ya mutu ko kuma ko da yana nan da rai ba tare suke ba shi yana wata ƙasa shi yana wata ƙasa ko shi yana wani gari shi yana ko shi yana wata unguwa shi yana wata unguwa ko shi yana wani gida shi kuma yana gidansa amma kuma yana roƙonsa sawa'un kana min al anbiya wa salihin aw ghairi sawa'un wannan da zai roƙa annabi ne ko wani salihi ne ko wasu ko wani su fa yaqul yace cikin addu'arsa ya sayyidi fulan a gesni ya shugaba na wani ka agaje ni ko ya ce ana astajiru bika ina neman mafaka wajen ka. au astaginsu bika ko ya ce ina neman agajinka a surni ala aduhu ko ya ce ka taimake ni akan abokan gabana wa a'zabu min zalika malam yace abinda yafi wannan girma an ya kula mutum ya rika cewa ighfirli wa tub alayya ya sayyidi fulan ka gafarta mun ka karbi tuba na kama ya faru ta'ifatu min al-juhal mushrikina kamar yadda wasu jahilai mushrikai suke yi wannan in ka shiga kasashen larabawa sai ka ga wannan sai ka rike kanka sai ka san cewa lalle mu har yanzu akwai alamar tauhidi a cikin a cikin waɗanda muke muke karan batta da su sai ka je wani gurin zaka san cewa a a ashe su da su da dan dama dama ka je irin su maghrib arabi irin su morocco ko ba ka je masar ko ka je syria ko ma ka je nan sudan ba da nisa ba ka je ka ga yadda ake war shinai da kaburbura za ka san cewa lallai da'awar sunna a nan ta yi tasiri ba kaɗan ba ta sa wasu abubuwan ana kafa-kafa, ana san ai shirkar amma kuma ɗan izala sun matsa wa a'zamu min zalika an yasula li qabrihi abinda kuma yafi kowanne girma kaga mutum yana yin sujjada ga kabarin kabarin shi wannan wa yusalli ilayhi ko ga yana sallah ya sa shi shine ka'abarsa shine al-qibla wa yara salata ilayhi afdala min istiqbal al-qibla ya rika ganin ya kalli wannan yayi sallah ba ya fi ya kalli al-qibla hatta yaqula ba'dhum har kaji wani yana cewa daga cikin su hadhihi qiblatul khawas wal ka'batu qiblatul awam ya ita wannan qibla ita ce qiblar yan ajin tabarkalla yan ajin na musamman amma yan ajin gama gari su alqibla su shine su kalli ka'aba wa azamu min zalika abinda yafi wannan girma kuma an yara safara ilayhi min jinsil hajj ya rika ganin yin tafiya da bulaguro da tattaki da niƙar gari zuwa ga wannan kabarin ya mafi mutum ya je hajji ko daidai yake da yin hajji hatta ya kula inda safara ilaihi barratin ya adilu hajja har ma ya rika ganin idan ka yi tattaki zuwa ga wannan kabarin daya bayan daya to zai yi daidai da hajji wa gudatuhum wanda suka fi kowa zurfafawa ma cikin su dan tabarbaza su sosai ya kulu na cewa suke ziyaratu ilaihi marra afdalu min hajjil baiti marratin muta'addida ka ziyarci kabarin sau ɗaya ya fi ka je hajji sau ba iyaka ka je ka ziyarci kabarin sau ɗaya ya fi ka je hajji wani abu zalika da ire-iren waɗannan maganganu ba haza shirkun bihin wannan shirka ce ta ɓangaren wa in kana ya tsawo shirkun min nasi fi bazihi ko da kuwa da dama daga cikin mutane suna yin wani ɓangare na waɗannan abubuwa to babu shakka wannan shirka ne wato wannan aikin babu shakka shirka ne ko da kuwa da yawa mutane na yin wani sashin wannan aikin ba zai hana ake shirka ba ne da ya faɗar hukunci daban da kuma faɗar ka ce mutum ya zama arne ko ko mutum ya kafirta akwai wanda yake yi ya san abin da yake ba daidai ba ne an gaya masa an gaya masa amma ya taki ya ce ba zai bari ya ya kesa kasa ya ce ba zai bari ba kaga wannan ya san matsayinsa akwai kuma wanda shi tun wasu haka ya fahimci addinin ya zato wannan shine addinin abin da aka nuna masa cewa wannan shine addini in kana so ka shiga aljanna ka samu biyan bukatar ka to bauta ma waɗannan mutanen abin da ya tashi ya sani kenan har ya tsufa a kansa to kaga wannan matukar wa'azi bai zo masa ba babu yadda za a yi kafirta shi babu shakka aikin da yake kafirci ne aikin da yake shirka ce babba wannan ko shakka babu hukuncin kenan to amma shi kasancewar bai samu wa'azi ba bai samu bayani ba bai samu karantarwa ba tsammaninsa daidai yake yi ɗari bisa ɗari to wannan ba za ka kafirta shi ba wannan ba za ka kafirta shi ba ma kana Allah li yudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun ubangiji baya kama mutane da rai bata bayan ya shirye su bayan ya aiko musu shiriya har sai ya bayyana musu abin da ya kamata su guza idan suka ki guda to a lokacin ne kuma zai kama su da laifin bata sabil mu'min wal mata walla wa nusbihi jahannam ta sa'at masira kaga ubangiji sai ce min ba'di ma tabayyana lahu huda bayan shiriyar ta bayyana gare shi bayan ta fito karara ya fahimta ga aya karara an karanta ga hadisi karara ayaji daga bukhari da muslim da sauran littafan hadisi amma ya ce shi zai ci gaba da yin abin da ya samu iyaye da kakanni kaga wannan ya san gaskiyar bi ne ba zai yi ba amma wanda baya ma ya ganewa ba ma ya fahimta an bata ka a gurinsa an ce kai baka son manzon Allah an ce kai kana kin manzon Allah ko shi kake yi da dukkan abin da yake son manzon Allah ne da haka shi ba ma zai tsaya saurare ka ba kwata kwata sai in an yi dace bai san ba zata bai san kai din ne ba sai zo ji kana ta karatu kana ta jawo hadisi kana ta sallallahu alaihi wa sallallahu a gama karatu tsaf ya koma gida ce kai yau ko na je wani guri an yi karatu da daɗi kai sun iya karatu wannan nan da na je gobe na zan koma bawar aka yi sake dawowa ya sake dawowa ya sake dawowa To a ce kai kai waɗannan makiya manzo Allah ne to sai kansa kuma ya kama juyawa a ah, makiya manzo Allah to ni tun na je maganar manzo Allah na ji suna faɗa kuma sun nace cewa ita za a bi ah, yaya za a yi makiyansa kuma su nace a ce sai an masa biyayya an taɓa yin haka kuwa makiyin mutum kuma ka ce sai ka sai an masa ya masa biyayya to kaga tun daga nan zai binci ashe can daman an cika masa kwakwalwa ne da karerai da jita-jita da kanafi to tun daga nan nan kaga ya zama namu to da yawa da yawa da yawa da yawa daga cikin waɗanda suke fadawa cikin shirka irin haka ne ba san gaskiyar ba kuma an yi kokari a ga tasafanta la tasma'u li hadha alquran wal ghawfihi la'allakum taglibun kada ma ku saurara ku yi ta hayaniya in ana yi ma kada ku bari a ji ku zo ku sa lati ka ku ta hayaniya ta rugowa saura kama mutane ba ma sai sun ji ba sannan su gane abin da kuke faɗa to ba bari sun ji ba to da zarar kun mutum ya ji ya ji sau ɗaya ya ji sau biyu sau uku sai kuma abin ya fara A shiga ƙwaƙwalwarsa sai kuma fara tunanin irin karerayen da da aka ta gaya mata, to haka abubuwan suke to irin wannan duk ba za ka kafarta su ba saboda haka mu a wajen mu jumhur wato ɗaukaki mafiya yawa na waɗanda suke aikata shirka irin waɗannan ne waɗanda ba amma ba su dama sun je sun ji ba kullum cikin karya ake musu kullum ƙarere ake gaya musu to kaga wannan ba za ka fito ka ce ka kafirta su ba za ka fito ka ce ka tsayar musu da hujja ba ko kana karantarwa a masallacinka ko a rediyo ko a wani guri saboda ka hujja ta tsaya akan su a'a ai ba a ba shi ya zo gurin da kake ba ma ballanta na har ya ji karatunka karatunka a rediyo kuma da an saka daman za a kashe ko kuma ma tun daga gidan rediyon a sa almakashi a yayyanki a yayyanki karatun ba a bar gurin aƙida ma ya fito ba ba haka ake yi ba aura ka za a sa karatun gashi nan amma da an ji an koyo wani bayanin aqida sai a sa almakashi sai a dalbi sai ka ji magana an ɗauko ta amma ba a kai ta ƙarshe ba to wani irin ya ka fahimci magana baka je ta duka ba to sai ai tai ai tai ai tai sai ka ji baka jin kai baka jin wani bayanin da ya saba abin da kake kai to kaga wannan ma ba za a ce an tsayar maka da hujja ba tsayar ma mutum da hujja sai an zauna da shi ya saurara kuma in yana da wasu shubohi ma an kawar masa da shigoyin domin ta yiwu a bayyana masa hujjar ko amma kuma bayan hujjar kuma akwai wasu shigoyi da shekara da shekaru suna kwalwarsa sai a hankali a hankali ana kawar masa da wannan shigoyin kuma to sai ga ya dawo yana ganin wato gaskiya din kamar yadda kake ganin rana sha biyu na rana yadda kake ganin ta tar a sama haka zai rika ganin gaskiya zaka ka zo ka ce zaka sa tafin hannu ka kare masa wannan ranar ka san bata lokacin ka kake ka ce ko duka ko zagi ko kisa ko kazafi zai sa ya daina to wannan duk bata lokacin ka kake shi yasa a Abu Sufyan abin nan Hiraqal ya tambaye Abu Sufyan lokacin da yake tambaye masa tambayoyi akan Annabi sallallahu alaihi wasallam Hiraqal shine shine sarkin Rumawa yayin da Abu Sufyan ya je Sham bayan an yi abin nan yarjejeniya ta hudaybiya tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama da mutanen makka akan cewa babu yaki to a wannan lokaci ya je sham sai warafil ya kira shi domin ya yi masa tambaya game da annabi sallallahu alaihi wasallama to cikin tambayoyin da yake masa yake cewa shin idan ɗaya daga cikinsu wato yana nufin mabiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya musulunta yana dawowa ya ridda sai ce kai ba sa yarda فكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب to haka fa imani yake duk lokacin da haskensa ya ratsa zukata to da wuya kuma a ce mutum ya dawo ya saki layi sai kaga wasu wanda da ana tare da su kuma sun koma to daman can waɗannan lam yukhalit al-iman bashashat qulubihim lam yukhalit bashashat al-iman qulubuhum hasken imanin bai ratsa zuciyarsu ba ko kuma wani ya sani kawai saboda wani romo da ya hango yana neman wata da aure shi kenan sai ya koma ya ɗauki tarbinsa, kato ya riƙe ya je a ya kyalle da shi a ce game da dukan kirji da shi saboda ya samu auren ba wai ya san abin da ba wai yana ɗauka abin da yake daidai bane a'a shi abin da yake targetin daban ba wannan kyallen ne a gabansa ba akwai abin da yake hangowa can gaban kyallen to kaga waɗannan su ne wa jahadu biha wa sai kana ta anfusu الثانية متى كين بيو أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين ادعوا الله لي أو ادع لنا ربك أو اسأل لنا الله كما تقول النصارى لمريم وغيرها فهذا أيضا لا يستريب عالم أنه غير جائز وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من, من سلف الأمة وإن كان السلام على أهل القبور جائزا ومخاطبتهم جائزة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لنا ولكم نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ما لا يجي متاكي نبي أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين ادعوا الله لي أزوء أتيه متمن da ya riga ya mutu ya riga mu gidan gaskiya ko ko wanda baya tare da mu cikin annabawa ko salihai a ce ka roƙa mana Allah ko ka roƙa mana ubangijinka ya riga ya rasu ko baya tare da mu in ma yana da rai amma ko muna cewa ya roƙa mana Allah ya roƙa mana ubangiji ya tambaya mana Allah kama ta kolon nasara ne maryama wa gairiha kamar yadda nasara kirista suke zuwa gaban butun butumin maryam alaihi salam suna yi mata wannan fa hada aidan la yastaribu alimun annahu ghairu jaiz malam ya ce wannan shi kansa abu ne da babu wani malami da zai yi shakkar cewa abu ne da bai halatta ba wa annahu min al-bid'a allati lam yaf'alha ahadun min salaf al-umma kuma wannan yana daga cikin bid'o'i wanda babu ɗaya daga cikin magabata da ya taɓa yin da ya yin irin wannan wa in kana salamu ala ahli al ja'izan ko da kuwa ya kasance yin sallama ga waɗanda ke kwance a cikin kaburburansu ya halatta wa mukhatabatuhum ja'iza yin magana a fuskantar musu da magana ya halatta kama kana annabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da sahabbansa idan zarul qubura idan sun ziyarci kaburbura an ya kola qailun mai fadar su yace assalamu alaikum ahlad diyar min almu'minin wal muslimin aminci ya tabbata gare ku mazowa wannan gidaje wato makabarta daga cikin muminai da musulmi wa inna insha Allah bikum lahiqun mu in Allah ya so masu riskuwa ne da ku insha Allah anan me take nufi taqiqan aw ta'liqan eh insha Allah bikum lahiqun mu ba masu zuwa ne masu mutuwa ne in insha Allah akwai warkar mutuwa tahqiqan yaghfirullahu lana wa Allah ya gafarta mana ya gafarta muku nas'alullaha lana wa lakum al'afiya muna roƙa muku wato lafiya ko afuwa da gare mu da ku gaba daya Allahumma la tahrimna ajrahum ya ubangiji kada ka haramta mana ladan su wala taftinna ba'dahum kada ka fitine mu bayan su واغفر لنا ولهم كغافر تامسو كغافر تامنا كغافر تامنا كغافر تامسو وروى أبو عمر ابن عبد البر أبو عمر ابن عبد البر يوسف ابن mai littafin التمهيد لمعرفة ما في الموطأ من الأسانيد من للتافن الاستذكار من للتافن الاستيعاب في معرفة الأصحاب من للتافن جامع بيان العلم وفضله للتتفيد داما ابن عبد البر يا رسول الله منذ صلى الله عليه وسلم أنا كريه دا دا دا ستين دا هدو كريه دا ستين دا نعم shekara ɗaya suka mutu da abubakar al-khatib al-baghdadi shi wannan a maghrib arabi shi kuma wancan a mashriq arabi shi wannan a qurtuba ibnu abdul bar a qurtuba yake shi kuma wancan a baghdad yake ibnu abdul bar ya ruwaito an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma min rajulin yamurru bi qadari rajulin kana ya'rifu fi dunya fa yusallimu alayhi illa radda Allahu alayhi ruhahu hatta yarudda alayhi salam wannan hadisin bai inganta ba yana cewa babu wani mutum da zai shuɗe ta gaban kabarin wani mutum da ya san shi a duniya sai ya yi masa sallama assalamu alaika face ubangiji ya dawo masa da ransa ya mayar masa da sallama wa fi sunani abi ya tabbata a cikin sunan abi dawud salsala ce wacce take tabbatacciya daga annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisin abu huraira annahu qala manzo yace ma min muslimin yusallimu alayya illa radda Allahu alayhi ruhi hatta arudda alayhi salam babu wani musulmi da zai mun sallama face ubangiji ya dawo min da raina ila radda Allahu ruhi hatta har in mayar masa da sallamarsa lakin laysa min al-mashru' an yutlaba min al-amwat la du'a wala ghayru duk da wannan shari'a ta zo da shi yi wa mamaci addu'a yi masa sallama idan ka je makabarta kace assalamu alaikum ala diyari qaumin min al-muslimin wal mu'minin zuwa karshe ya halatta wannan kai to wannan ba shi yake nuna kuma ka roke shi wani abu ba ka nemi addu'a a wajensa wannan shari'a ba ta zo da wannan ba babu inda wani hadisi ya ce idan ka je makabarta ka roƙi na cikin kabarin ya yi maka addu'a a kai ne ake so ka yi masa addu'a kai ne yake da buƙatar addu'ar ka ba shi ne zai maka addu'a ba annabi koyarwar da yawa sabansa shi ne su yi wa na cikin kabari addu'a ba su nemi addu'a a wajensu ba وفي موطأ مالك أن أن ابن عمر كان يقول السلام عليك يا رسول الله assalamu alayka ya abubakar assalamu alayka ya abi thumma yansarif a cikin muwadda na malik abdullahi dan umar idan ya zo gabarin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yakan ce assalamu alayka ya rasulullah ya tabbata gare ka ya ma'aikin Allah Aminci ya tabbata gare ka ya abubakar Aminci ya tabbata gare ka ya baba sun bayan sarif sai ya juya baya tsaya ce ma'aiki a yi min addu'a abubakar a sana addu'a babana a taimaka min da addu'a وعن عبد الله بن دينار قال رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر وكذلك أنس بن مالك وغيره نقل عنهم أنهم كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أرادوا الدعاء استقبلوا القبلة يدعون الله تعالى لا يدعون مستقبل الحجرة وإن كان قد وقع في بعد ذلك طوائف من الفقهاء والصوفية والعامة فلم يذهب إلى ذلك إمام متبع, متبع في قوله ولا من له في الأمة لسان ست عام ما ya ce هكذا ya zo a cikin wato hakanan ya zo daga yake cewa na ga abdullahi dan umar yana tsayawa a inda kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai ya yi wa annabi salati sannan ya yi wa abubakar da umar addu'a abinda abdullahi dan umar yake yi kenan haka nan anas ibnu malik haka nan sauran sahabbai suke yi abinda aka nakalto aka ruwaito daga wajensu shine sun kasance suna sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallama idan suka so za su yi addu'a ga karan kansu istaqbalul qiblata sai su juya su kalli alqibla ba ba wai suna kallon ɗakin na Aisha inda aka binne Annabi sallallahu alaihi wasallama da abokansa biyu ba a suna komawa su kalli qibla ne yad'una Allah ta'ala su roki Allah la yad'una mustaqbilil hujra ba sa addu'a suna kallon wannan wannan ɗaki wa in kana qad waqa'a fi ba'd dhalika fawa'if min al-fuqaha wa as-sufiyyah wal 'amma duk da cewa wasu jama'a daga cikin malaman fiƙo da malaman sufaye da sau wasu gama gari sun auka cikin irin wannan kuskure idan za su yi addu'a maimakon su kalli alƙibla sai kuma su ci gaba da kallon ɗakin da aka binne annabi sallallahu alaihi wa sallama mala yace falam yadhhab ila zalika imam muttaba'un fi qawlihi babu wani limamin shugaba da ake yi masa biyayya cikin maganganunsa da ya tafi kan wannan ra'ayi wala man lahu fil ummati lisanu sidqin am babu wani wanda ya tafi kan wannan ra'ayi daga cikin waɗanda a cikin wannan al'umma suke da wato ake yi musu yabo yabo na gaskiya duk sanda aka ambace su a ce lalle wane Allah ya ji kansa ya ce kaza wane Allah ya ji kansa ya ce kaza babu wani cikin wannan al'umma da ya mai irin wannan matsayi da ya faɗi irin wannan ko ya tafi akan wannan ra'ayi in za ka yi mamaci addu'a ba a ce ka fuskanci mamaci ba ba sharaɗi ba ne ka fuskanci shi yana da kyau ka fuskanci al'imla ya fi wannan shi ne ya fi kamar yadda ya ake nuna maka cewa haka sahabbai suke yi alƙiblan suke fuskanta ba shi kabarin suke fuskanta ba za su tsaya a tsaye kuma za su tsaya a tsaye ba wai zama ake yi ba amma zai ga wani lokaci sai za a yi addu'a sai sai ka ga an zube an zube a ƙasa eh, eh da ka ma tsaya ina nufin anan in an kai mamaci domin ba za a yi addu'a ya tsaye a tsaye ake addu'ar ba ba wa da tsuguna ake yi sa ba cewa Allah ya ce wala taqum ala qabri kaga shi tsayuwa ne ba wai zama wala wala tajlis ala qabri ba wannan ka shigo da wata baya ba mahallinta ba hmm. ina ga sai mu kwana a nan domin magana da za mu shiga tana da tsawo ah, sai mu kwana a wannan gabar duk da cewa ba gabar kwana ba ce amma tilas mu tsaya a nan allah maɗaukakin sarki ba mu dacewa abinda muka faɗa daidai allah ya ba mu dada abinda muka yi kuskure allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alaikum wa rahmatullahi su na ga littattafan sunna kaf idan sun ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai su ce sallallahu alaihi wa sallama amma da yawa daga cikin malaman sunna a wannan zamani namu idan suka ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shin hakan yana da asali ne kuma da na farkon da na biyu wanne ne ya fi babu shakka na biyun shi ya fi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fi sallallahu alaihi wa sallama saboda koyarwar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta nuna hadawa da alihi din in ka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fi ka ce sallallahu alaihi wa sallama amma kowanne ka faɗa din kamar yadda ka ce ka gaggansu a littattafan sunna ya nuna cewa ahlus sunna suna yin wannan Eh, amma in fifiko kake nema babu shakka sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fi akan ka ce sallallahu alaihi wa sallama kawai kuma cewa da kafan sunna kaf duk ba ta tsara wa alihi wannan kuma sai ka ce tuna ka gama gane littafan sunna ka shi yasa na shi yasa na na nana ta kalmar ka wato kai ka ce irin sha kun duk din nan ya ya hakuri ce manzon Allah sallallahu ya ce annabawa rayu ne a kabarinsu to gashi a nan ya ce za a dawo masa da ransa to ya za a haɗa tsakanin waɗannan hadisai sannan ya ce kuma sauran mutane su kuma idan ka yi musu sallama suna ji ko kuwa yaya abin yake babu shakka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya faɗi cewa ana dawo masa da ransa wanda wannan zai nuna maka kenan kamar a lokacin da za a yi masa din kafin a yi masa din ransa baya tare da shi rayuwar kabari rayuwar annabawa da suke ta kabari da rayuwar suhada'u da aka ce rayayyu ne a cikin kabarin su inda rabbin ku. rayuwa ce ba irin samu ba rayuwa ce ta ku rayuwa ce ba za ka iya sata da irin wannan rayuwar ba haka duk abin da ya gudana yake gudana a rayuwarka ba wai lalle ne irin sa ne yake gudana a cikin rayuwarsu ba idan aka ce za a dawo masa da ransa ya ansa maka sallamarka wannan zai iya ɗaukan wata dawowa ce ta musamman wacce ta dace da ansa sallamar mai sallama a yayin da kuma yana nan da ransa irin na gargaku wanda ubangiji ya so shi da shi sabanin sauran matattu waɗanda su ba su da wannan irin wannan ruhin da ubangiji ya rayuwar da ya sanyawa annabawa da shuhada saboda haka babu cin karo tsakanin a ce an yi masa sallama an dawo masa da ruhinsa domin a nan wani abu zai yi na musamman wanda ba lalle ne ya dace da waccan rayuwar ba saboda haka babu cin karo sannan sauran mutane su ba a faɗi wannan talalar tare da su ba akwai hadisi da ya zo wannan bai inganta ba wanda muka karanta cewa in ka wuce ta gaban kabarin ɗan uwanka ka na sallama zai a zai mayar maka wannan bai inganta ba akwai waɗanda suka annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama ya jiyar da su maganganunsa shi ma a wannan lokacin kamar mutanen mutanen badar lokacin da da aka kashe waɗannan manya-manyan jima-jiman kafiran su abu jihar aka kwashe su aka jefa su a cikin rijiyar badar a nan alaihi ya musu magana har ma su daga cikin sabu suke ya sallai kana musu magana alhalin matattu ne ba ta ji ba ta annabi sallallahu alaihi ya ce a yanzu ko ba ku fi su ji ba sai yasa malamai suka ce ya ce a yanzu wannan ba shi yake nuna ko da yaushe kuma haka za su rika ji ba amma a yanzu ubangiji ya dawo musu da wannan damar ta su ji abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake gaya musu menene ingancin salatin mu salli ala Muhammadin wa sallim ko amma shi ba haka wa salli wa sallim mu salli ala Muhammadin wa sallim abin da ka faɗe shi ba amma ba a cikin sallah ba a cikin sallah salatul ibrahimiyya ita ya kamata ka karanto amma in haka kana karanta ka ji sunan manzo sallallahu alaihi wasallam ne ya zo ya gitta bakinka ko bakin wani ka iya faɗar wannan a matsayin salati me ingancin wannan hadisin min husnul islam min husni islam almar'i da rubuta shi daidai ba tarkuhu ma la ya'nihi wannan hadisin mursal ne bai tabbata zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma ma'anarsa ta zo a cikin maganganu da dama na tabi'ai da manyan malamai kamar yadda ibn rajab ya kawo a cikin littafin sa jami'ul ulum wal hikam a matsayin hadisi bai tabbata ba amma magana ce mai ma'ana mai kyau wacce ta tabbata a cikin maganganun sahabbai da tabi'ai eh, eh duk abin da ba da wani ba wani amfani da zaka samu ta karkashin sa na duniya ko na lahira to ka bar shi shi yafi maka alkhairi ko magana ce ka ji ana yi in ka tsoma baki ba za ta tsarar da komai ba kai kuma a tsari da komai to kai shiru ya fi ya halatta mutum ya yi azumi don neman biyan wata bukata ya yi azumi ya yi tawassuli da aikin sa na ibada ya halatta mutum ya yi azumi a matsayin nuna tawassuli da shi zuwa ga biyan bukatar sa a wajen Allah babu komai dangane da yin addu'a bayan kiran sallah to na ga wasu daga cikin masu kiran sallar ba su iya ba shin zan yi zan yi wa annabi salati ko kuma na yi addu'a to kai baka iya salatin ba kai ma da addu'a in su ba su yi kiran sallar ba kana nufin kiran sallar su da shi da babu duk daya abin da yake so ce kenan wasu kiran sallar su da shi da babu duk daya idan dai har an ɗauko hanya an ɗauko hanya ka fahimci dai kiran sallah ne ko da akwai yan kurakurai wannan baya hana ka yi ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kai addu'a babu shakka akwai waɗanda suke barna suna rabar in suna kiran sallah to amma ah, wannan ba zai hana kai ka yi daidai din ba wani ma'addi ne ake sanya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a madadin addu'a shin a cikin sallah ne ko a wajen sallah a'a a sallah salati aka shar'anta maka ita sallah fa wani aiki ne da aka keɓance shi da wasu ayyuka na musamman aka ce su ake so a yi ba ka da damar ka canza wani abu da naka wannan ita ce khususiya ta sallah in dai ba shari'a ce ta baka wani hurumi ba ta baka wata dama a ciki ta ce yi kaza kamar a cikin ruku abin nan a cikin sujjada a ce ka yi addu'a kaga da an baka wani hurumi ka shigar da addu'o'in da ka ga dama na alkhairi su ma ba da harshen ka na Hausa ba da larabci za ka yi domin a san ana yin wani harshe ba a cikin sallah in ba larabci ba to ba ka da dama kuma ka ɗauke wani abu ka sanya shi a wani guri an yi ruku maimakon ka yi tasbihi sai ka ce za ka rinka karanta kulhu wallahu kaga kaga anan ba za ka ce ai kulhu wallahu ta adil sulutul qur'an ba ka ce ta yi tana daidai da kaso ɗaya bisa uku na alkur'ani da haka ita kai za ka rika yi a cikin ruku'u in ka ka saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka salati da aka ce ayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tahiyya salatin za a yi in an gama kuma sai a yi addu'a ثم ليتخير من الدعاء أعجبه كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم faɗa. sannan ka zaɓi addu'ar da ta baka sha'awa sai kuma kai idan ka yi addu'o'in da manzo sallallahu alaihi wasallam yake yi wannan babu shakka shi ya fi zama alkhairi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi ka iya zaɓe. wannan yace dan Allah ina neman ƙarin bayani game da wani dan uwa da ya kirawo ni ya ya kawo min biro da takarda ya ce rubuta masa takarda a takardar saki zai saki matarsa amma mai ta ba shi shawara ya ce sai ya yi ni kuma na ce ba zan rubuta ba bayan hakan da na yi daidai ne ai kana da dama ka yi rubutu ko ka kai ba laifi ba ne ya kace ba ka rubuta masa da saki ba musamman ma idan ka gane ko kake hasashen cewa wata rana zai zo rika jin haushinka eh sai kaga mutumin nan yadda muke da shi rogon ya bani kyakkyawar shawara ya fa kullu na fa talafa, a fusace nake amma mutumin nan kawai sai fi gita da kawai sai ta rubuta ta ya cuce ni ko littafin matar ta samu labari sai ta kullace kullace ka a zuciya kai ne ma wato mai rubuta takarda a ni ko shi ke nan, daga ran nan kun bata kana kana an ga haka ba ai ba dole bane ba ta ka wajibi ne an kawo maka takarda ka rubuta take dole dole sai ka rubuta amma ka ka kai laifi ah. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin